muka ƙara miƙawa zuwa rodar sayyadi umar abdulaziz baba fadar bege babban hadimin nan kuma sha'irin ma'aiki alaihi salam maza ka bai ja da kai wanda ya ja da kai wauta ta nunawa in za kumburin shawa ka take su takewa jayayya da kai halaka muhammadin rasulallah labbaik ka rasulallah ke ka abun ka sha Allah ne ya shirya ka hairin ka an kare ba za a yi ba ko ka Allah yake gauna ko a ina ya nuna ka tashin alkiyama ma kai ne sanadi rasulallah labbaik ka rasulallah Allah ya dace annabi ne wakilin mu dun kowa ya samu takawa da kyau a sadu san a zuciya ka ranar da zai warke komin sadu sallallahu labai ka rasu Allah bai yi tawassuli da baitukan da yau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sirrin da ka zuba a cikin baitukan fadar da yake Allah mun kama kafa da dukkanin wanda ya saurari baitun fadar da yake ya samu tarihi a cikin halarar manzan Allah Allah ka dauke kowanne mu da wasu ba ta mu tazo Allah ka ba mu khatimu da sa'ada Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a sabon lokacin manzan Allah hakki la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi a bar nan ina roko a yi wa duka masoya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a musu addu'a na'am bismillah

ta same shi a koma da Allah a gaya wa Allah wanda wannan sunna ce ta Annabi alaihi salam duk sanda wata kabiya ta faru a zamanin wanda yake ko na damuwa ko kamar matsalar rashin ruwa ko fari to aka je wajen annabi na alaihi a duniya roƙo Allah haka magabatan sai ga aka samu daga iyaye da haka wannan abin da shakarai suka yi abu ne mai kyau mu gyara halayen mu abin yana ta'alluki da yanda muke rayuwa ne da haka duk sanda aka yi yanda Allah yake so to insha Allah za a samu yanda ake so manufa daya da ni da ku gaba daya manufa daya